بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان غوديا تتبتق الله سبحانه وتعالى kuma tsira da amincin Allah su tabbata ga farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya kaddari aka yi azumin watan Ramadan da mu lami lafiya kuma aka kammala shi gaba ɗaya. sai ga kamar jiya ne muke rufe darasin muwatta cewar kuma za a tafi hutu sai an kammala azumin watan ramadana asabar ta biyu bayan sallah za a zo a ci gaba da karatun mota kuma ubangiji subhanahu ala ya amsa du'a'inmu ya sanya rayuwar mu akan waɗanda za su halarci wannan karatu muna godiya ga Allah maɗaukin sarki kuma muna roƙon shi da ya sanya mu cikin waɗanda ya yanta a wata na ramadan kuma ya karɓa mana ibadu da aka gabatar a wannan wata mai tarin albarka kuma muna roƙon shi subhanahu wata'ala ya nuna mana na shekaru baɗaɗaɗa na shekaru masu zuwa allah ta'ala kuma ya sanya albarka a rayuwarmu da ta malamanmu da iyayenmu da zuriyarmu baki ɗaya a jiya juma'a ne muka dawo karatu na wannan shekarar ma'ana bayan ramadan kenan muka buɗe da karatun tafsiri da muke gabatarwa a wannan masallaci da ke nan kwakungu cikin garin mina kuma ga shi yau da safe da izinin allah ta'ala dama ana gabatar da darasin mawaƙa ne asabar da lahadi kuma da daddare yau za a fara daura ta aƙida za a karanta kitabu tauhid wanda ake gabatarwa duk bayan wata uku insha allahu ta'ala yau za a fara sannan kuma idan aka kammala za a dawo da karatun risala ranakun asabar da litinin insha allahu ta'ala in Allah ta'ala da dukkanin karatu sun dawo muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka Allah ta'ala ya mana jagora ya mana gamdakata mafi kyawun abin da mutum zai mai da hankali a kansa babu abin da ya kai ilimi shine mafi kyawu mafi tsafta mafi dacewar abin da mutum zai fi mai da hankali a kansa ilimi ta ɓangaren nemo shi da kuma ɓangaren bayar da shi ɓangaren nemo shi da ɓangaren bayar da shi kamar da muka karatu jiya cikin suratu al-imran walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun ma kana li basharin an yu'tihi Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibada li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun ma kana li bai taɓa kasancewa ga wani mutum ba a tarihi da aka yi an yi tiyahullahu kitaba don allah ya ba shi littafi ɗaya kenan wal hukuma kuma ya ba shi fahimtar wannan littafi ɗin biyu kenan wannan buwata kuma allah ta'ala ya ba shi annabta no kenan uku sannan shi wannan mutum ya zo ya ce da mutane kunu ibadan limin dunillah ku kasance bayina ba bayin Allah ba babu shi bai kamata ba kuma ba a taɓa samu ba da Allah ta'ala ya ba shi waɗannan sannan kuma ya zo ya mai da bayin Allah su zama bayin shi babu me yake ce da su walakin kunu rabbaniyin cewa yake da su ku kasance malamai na Allah masu aiki da abin da suka sani walakin kunu rabbaniyin ku kasance malamai na Allah waɗanda suke ɗora mutane a matakin ilimi daga ƙasa zuwa sama ba daga sama zuwa ƙasa ba ta hanyoyi kamar haka bima kuntum tu'allimuna alkitaba da abin da kuka kasance kuna koyar da mutane na alkur'ani mai girma wa bima kuntum tadrusun da kuma abin da kuka kasance kuna karantowa kaga tu'allimuna kuna karantarwa tadrusuna kuna karantowa wannan shine hanyoyin da ake bukatar mutum ya kasance saboda haka babu wani abu a nan gida na duniya da wannan abin ya cancanci ka mayar da zuciyarka ka mayar da tunaninka ka mayar da hankalinka kamar abin da ya shafi ilimi babu shi babu abin da yake sama da ilimi da yake shine ya cancanci ka mai da hankalinka ka mai da rayuwarka ka mai da tunaninka ka mai da azancinka kamar shi saboda me saboda ubangiji subhanahu ta'ala cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al aziz al hakim haka Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratu al imran yace shahidallahu kuma Allah ya shaida shahida fi'li Allahu ismul jalala fa'il marfu shahida Allahu Allah ya shaida annahu lalle shi Allah din la ilaha illahuwa babu wani abin bautawa da cancanta sai shi shi Allah ya shaida da babu abin bauta da cancanta sai shi ɗaya kenan wal mala'ikatu mala'ikun Allah sun shaida da babu abin bauta da cancanta sai Allah na kenan biyu wa ulul ilmi ma'abota ilimi sun shaida da babu abin bauta da cancanta sai Allah Allah ya ce ya shaida sai ya atafi da mala'iku su ma sun shaida sai ya atafi da malamai ciwar sun shaida sai kuma bai ƙara da kowa ba bai ce shugabanni sun shaida ba bai ce sarakuna sun shaida ba bai ce kaza bai ce kaza bai ce kaza bai ce wani ya shaida wani ya shaida wani ya shaida bai ce manoma sun shaida ba ina fatan kun fahimci wannan da kenan wannan atafi wannan shaida da Allah maɗaukin sarki ya yi wa malamai cewa sun sun shaida da babu abin bauta da cancanta sai Allah sai kaga wani malami kuma yana takatubu wata sharabu kasan baya cikinsu kullum da ke ko sannan ba ka cikin mala'iku don kai halitta ka ba ta mala'ika ba ce yanzu wanne nan ya rage maka a ciki shine ulul ilmi ma'abota ilimi eh, wacce hanya mutum zai bi ya kasance cikin ma'abota ilimi da su ma suka shaida da babu abin bauta da cancanta sai Allah shine zauna a gida eh shine ya kama hanyar zuwa wurin ilimi din ya san kuma da wanne ilimi zai fara ilimin da zai fara da shi shine ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islam bil adilla wannan shine ilimin da Allah ta'ala iya ba shine ilimin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama iya ba shine ilimin da inda ji shari'a tana yaban ilimi to wannan ilimin take yi da malam yace rahimahullahu ta'ala ilam rahimakallahu ta'ala annahu yajibu alaina ta'allumu arba masail wal amalu bihin al-awwal al-ilmu wa huwa ma'rifatu wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din al-islam bil adilla al-ilmu ilmi me ilmin huwa ma'rifatu Allah shine sanin Allah wa ma'rifatu nabiyhi da kuma sanin annabinsa biyu kenan wa ma'rifatu dinil islam da kuma sanin addinin musulunci bil adilla da dalilai wannan shine ilimin da Allah ta'ala ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim shine ilimin da Allah ta'ala ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al innama inna ma adatul qasri a ilmin balaga ko adatul hasri a usul fiqh haka suke ce abin sani kawai yakhsha Allah wanda yake jin tsoron Allah min ibadihi daga cikin bayin Allah al'ulama su ne malamai malamai kadai suke jin tsoron Allah a cikin bayan Allah to kenan lokacin da malam ya kama wata hanya da ba ta ilimi ba ko ta takatubu wata sharabu ko ta neman kwangila iri daban-daban da kowane irin nususu na ƙwar'ani na shari'a kwangila kai wasu hajji ko dawo da su hajji ko kai wasu umara ko dawo da su wasu umara haka kawai to haka yana neman ya karkatar da ayoyi domin ya cimma boransa wannan kuma za sai rigar ilimin ta fita daga jikinsa babu wanda ya ce idan aka ba malami hajji ko umara babu wanda ya ce haramun ne ya je a manya mai da tunaninsa gaba ɗaya ya karkadar da ayoyin ƙur'ani da ayoyi da nasosin hadisi zuwa ga waɗannan to ne abin da yake zare mashi riga ta malinta Allah ta'ala ya sauwaki waɗannan ayoyi guda biyu ayar tsoratu al'imara da ayar tsoratu fatir waɗannan ayoyi lalle ayoyi ne da suke tabbatar da mahimmanci na ilimi suke tabbatar da tashi tsaye a nemi ilimi saboda magana ce daga alkur'ani mai girma a ayar al-imran Allah ta'ala ya ce shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ilmi a wacce ayar Allah ta'ala ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ka lalle ilalla mutum ya kamata ya hankaltu ya kama hanyar ilimi sannan kuma ya san wanne ilimi ake magana akai ya san wanne ilimi ake magana akai ilimin da ake magana a kansa shine ilimin ma'rifatullahi wa ma'arifatu nabiyihi wa ma'arifatu dinil islam bil addini shi ko wannan ilimin shine ilimin da ya zo daga cikin kitabullahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ilimin da zai maka bayanin shi shine ilimin da zai maka bayanin ma'arifatu nabiyillah shine ilimin da zai maka bayanin ma'arifatu dinin shi ne ilimin da zai maka bayani in dai mutum ya kama wata hanya ta neman ilimi ba wannan hanyar ta kitabullahi wa sunnatu rasulihi ba to lallai ilalla ya bi doguwar hanya kuma hanyar ba za ta taba kaiwa zuwa gare shi ba ya ce na farko ilimin shine hankalinka abinda hankalinka ya tabbatar sai ka tabbatar abinda hankalinka ya kore sai ka kore wanga wannan ya ɗibi daji sosai da sosai idan hadisai sun yi daidai da hankalinsa sai ya tabbatar da su idan hadisai ba su daidai da hankalinsa ba sai ya kore su kuma ya tashi korewar da kowace irin hanya zai kore ba lallai ya ce maka bai yadda da hadisin ba wana ce da ke ko ba zai faɗi haka ba a zai kawo wasu yarurruka ne da za su hamɓarar da hadisi ɗin nasu Allah salamata wal Allah ta'ala ya tsare dukkan al'ummar musulmi da haka kenan sanin littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sanin sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala sallama suna cikin abubuwa na kurkusa abubuwa na fari da mutum zai fara da su da sauran ilimin da suke ma waɗannan abubuwa biyu hidima su ne ilimin muka masu daraja su ne ilimin muka masu matsayi shi ne kuma abinda da al'imamun rahabi muhammad ibn ali al-rahabi wanda ya rasu shekara ta 577 yake cewa ilman bi annal ilma khairu ma su'i fihi wa aula ma lahu abdu du'i yace ilman wannan abu sananne ne abun sananne ne bi annal ilma da cewar lalle shi ilimi khairu ma su'i shine fiyayyen abin da ya kamata mutum ya mai da hankalinsa baki ilimi shine fiyayyen abu da ya kamata mutum ya mai da hankalinsa baki ɗaya fihi a cikin al'amuransa wa aula malahul abdu du'i kuma shi ne mafi cancantar abin da ya kamata a kira bawa ya zo ya bi shi kuna ji da ke ko shine a mafi cancantar abin da ya kamata a kira bawa ya zo ya bi shi ka ce zo ka kama wannan hanya shine hanya ta ilimi domin garga manta in a musulunci ba a magana sai da dalili gyaran murya ba a magana ba a yin ta sai da dalili tsidda yau ba a magana ba a yin shi sai da dalili nan kaga mutum bai sani ba sai ga yana ta tsidda yau a masallaci da ya yi karatu kuma da ya san ba a tsibar da yau a masallaci to an bai karanta hukuncin zubar da yau ba sai zai zubar da shi a gigarsa yana ganin ai ba na dasa ba ne to yi kazanta ne kuma musulunci bai yadda da kazanta ba ko ina to komai sai mutum ya koya kuma wannan koyan mutum ba zai yiwu ya yi shi a gida ba dole zai yi shi ne a masallaci domin masallaci shine makaranta ta farko nan annabi sallallahu ta'ala alaihi ya karantar da sahabbansa da abubuwa suka ci gaba ne kuma aka sake buɗe makaranta kusa da masallaci ina fata mun fahimci magana amma dai asali shine ita ce masallaci a sanya karatattaka a masallaci fi biyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkaru fi hasmuhu kun ga abin da Imam Rahib ya fara yace ilman wannan abun ma sananne ne bi annal ilma da cewar shi ilimi menene abu sanannan shine cewar ilimi khairu masu'i shine fiyayyen abin da aka shagaltar da rai a kansa fihi akan al'amuransa wa aula malahul abdu du'i kuma shine mafi kyawun abin da aka kira bawa aka ce ya zo ya kama hanyarsa ɗaya kenan hakan na nasiru sa'ad rahimahullah azza wa jalla ya faɗa a cikin nazmul qawaid al nasiru sa'adi ya rasu shekara ta 1376 1376 bayan ya rasu ne aka sanya muhammad ibn salih al a cikin ɗalibansa ya zama ya gaje shi ya ci gaba da gabatar da al'amuransa kenan nasiru sa'adi daga cikin ɗalibansa na kurkusa akwai muhammad ibn salih al wanda ya rasu ne ya rasu shekara ta 1421 rahmatullahi ta'ala alai muhammad nasir sa'adi ya kake ganin muhammad nasir sa'adi a malinta in ka ce ɗalibinsa daga cikin ɗalibansa akwai muhammad ibn salih al shi ya reni muhammad ibn salih al shi ya rene shi a ilimi shi ya rene shi a karatu shi kuma yake da littafin tafsirin karimin rahman shi ke da nazamin qawaidul fiqhiyya a cikin alqawaidul fiqhiyya yake cewa ilam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu shakka anka waddara wa yakshifu alhaqqa lizil qulubi wa yusilu al'abda ilal al-matlubi faharis ala fahamika lil ƙawa'idi jami'atil masail ash-shawarid fatartaqi fil ilmi khayra murtaqa wa taktafi subul allazi kada wufiqa haka ya fada a shek abubakar muhammad gumi ya ce ya yi riwayar habs a wurinsa a shek abubakar muhammad gumi ya ce ya yi karatun a gaban nasiru ya rubuta tafsirin sa ne radal azhan ila ma'anin qur'an da wayar habs domin ita ya yi da isnadin ta a gaban malamin sa Nasiru Sa'adi ai kaga warshi ce a a yankin da ya fito gaba daya ina fatan kun fahimci magana to saboda haka Nasiru Sa'adi ya ce i'lam ka sani hudita Allah ta'ala ya shirya da kai me za ka sani anna afdalal minan kasancewar lalle mafi girman ni'ima mafi girman ni'ima ilmun shine ilimi yuzilu shakka anka ilimin da zai gusan maka da shakku ilimi da zai gusan maka da shakku ya ƙara maka yaƙini shine mafificin komai waddaran ilimin kuma da zai gusan maka da ƙazanta wannan ilimin shine mafificin ni'ima domin shi ne ilimin da zai nuna maka musulunci shi ne ilimin musulunci baya sawa mutum kazanta mafi munin kazanta ita ce kazanta zuci kazanta ta zuciya najasa ta zuciya ita ce mafi munin kazanta ita ce mafi munin kazanta domin manta da wannan kazanta saboda wannan kazantar ne aka hana mai ita ya shiga filin haram gaba daya amma kazanta ta bayan gida kazanta ta fitsari shi a cikin masallacin haram ne ba a yi amma a gefen shi duk ga makewayi nan zaka shiga kaje kai bayan gida kaje kai fitsari ya bi mu gudanar ruwa ya wuce amma kasanta ta shirka shine Allah ta'ala ya ce inna ah, innamal mushrikuna najasun ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da an haka ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani ku sani innamal mushrikuna lalle aban sani kawai mushrikai najasu najasa ne saboda mai suka zama najasa saboda kazanta zuci kafirci ne makara a zuciyarsu saboda haka sai ya zama kazanta ta zuci saboda sai aka ce da su kuma najasu najasa ne a akan najasa fala ya qarabul masjid al harama kada su yi kusa da masallaci mai alfarma ba'ad amihim haza bayan wannan shekarar tasu bayan wannan shekarar to kada su sake yin kusa da shi ba ba su shiga masallacin ba a'a kusa da masallacin kansu isa da zaran ka isa maka ko ka isa madina za ga babban allo an rubuta hanyar waɗanda ba musulmai ba hanyar waɗanda ba musulmai ba saboda haka kawai nan za su ɗauki hanya za su je airport ne a madina sai su kama hanyar airport in kuma wani kamfani za su je da yake wajen harami duk sai su je wajen harami akwai wannan najeriya da yake karatu a can amma ake aiki aiki yake yi a wani likita a makka ya je da matar shi amma da yake matar ba musulma ba ce sai aka dole ya zama gidan shi yana wajen harami ba zai zauna cikin harami ba shi musulmi ne ya auri kuma wacce ba musulma ba a nan najeriya kuma ya je da ita shi kenan sai aka ba shi wuri da zai zauna wajen harami ba cikin harami ba saboda ka shi yanzu yana makani a gari ba yana makani a hukunci ba aito eh da shi da yake wajen harami da kai da kake mina aidi tafiya kuɗa sai dai in shi ya taka ya shiga mota ya shiga tasi ya je ya yi sallah a ka'aba to shi ne sallah shi ta ɗara taka mutum zai iya zama yana makka amma baya cikin harami ko yana madina amma baya cikin harami saboda haka yadda garuruwa suka dinga barin ƙasa suka dinga cika saboda haka sai mu kiyaye najasa ta zuciya ita ce mafi munin najasa isa malam ya ce ilm hudita anna afdalal minan ilmun yuzil shakka anka wa tara shine ilmin da zai gusa maka da shakku ilmin da zai gusa maka da kazanta zuci shine mataficin ilmi wasu ilimin muka suna sa mutum kazanta suna sa mai shakku kan ubangiji cewar akwai Allah ma ko babu yana gani ya fara kaiwa wani matsayi a ilimi to nan kaga bai zama ilmin da mutum zai lizumce shi ba domin mafificin ilimi shine ilmin yuzilu shakka anka wa tara wa yakshifu haƙa ilimin da zai yaye gaskiya lidhil qulubi ga waɗanda suke da zukata tsaftatacciya ya nuna musu abin da yake sun zurutun gaskiya shine wa yakshifu haƙa lidhil qulubi wa yusil alabda ila almatlubi ilimin da zai kai bawa zuwa ga abin da bawan yake nema ilimin da zai kai bawa zuwa ga abin da bawan yake nema saboda haka sai ya ce faharis ala fahmika lil qawaid faharis kai buri kai kwaɗayi ka miƙe tsaye a kan fahimtar ƙa'idoji jami'atul masail shawaridi ƙa'ida ɗaya wacce ta tara matsaloli da suke daban-daban shawarid jami'ina sharida sharida shine wacce ta ɓalle. matsala ta yi kudu ɗaya ta yi kudu ɗaya ta yi arewa wata yi yamma wata yi gabas matsaloli nan gasa na masu tarin yawa amma sai gan su karkashin ƙa'ida guda ɗaya isa ya ce to ka yi ƙoƙari, ka lazimci ƙa'idoji faris ala fahimika lil qawaidi jami'atul masail shawaridi fatarta fil ilmi sai ka hauhawa sai matsayinka ya kai ilimi fatarta fil ilmi khayra murtaqa zuwa ga fiyayyen mataki fiyayyen matsayi sai matsayinka ya karu a ilmi kenan ko zaka ilmi sai ka fara da ilimin qawaid qawaid فحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتكتفي سبل الذي قد وفق سيك بكما هنيا ta da yake su an musu gamtakatar an musu muwafaka Allah ta'ala ya sa sun dace sai ka bi hanyar su sai zama na kai ilimi akan fahimtar magabata kuma fahimtar magabata din ka bi ta ne sau da kafa haga wannan shine abin da Nasiru Sa'idi ya faɗa a cikin al-manzuma al-fiqhiyya duk akan abin da ya shafi ilimi magabata sun kasance a duk littattafai da suke rubutawa da wuya ka samu wani littafi daga cikin littafai na magabata da bai fara da wani abu akan ilimi ba ko kaka wannan abin yake ya ba da falalashi ya ba da matsayinsa ko kaka wannan abin yake wannan bayan da suka yi rubutu na musamman akan ilimi akwai waɗanda suka yi rubutu na musamman akan falalar ilimi ɗaya kenan da kuma ladubban neman ilimi domin ana tafa suna magana cewar ana ta faɗan falalar ilimi ana ta faɗan neman ilimi kuma yan uwa sun fantsama zuwa ga neman ilimin amma kuma natija ita ce ba a sami ilimin ba me ya janyo ina ne inda gizon yake saka gaje dalilai na neman ilimi gashi kuma an fita wurin neman ilimin amma gashi ba a sami ilimin ba me ya faru wannan yasa a wallafa wallafansu suke yi wani a littafin da ya wallafa sai ya fara magana a kan ilimi duk da ba ya rubuta littafin kan ilimi ba ne amma sai ya fara magana a kan ilimi ɗaya kenan wani kuma a'a littafi ne su da guda ya wallafa domin magana a kan ilimi falalashi da ladubban nemansa da hanyoyin da ake bi a same shi ana fatan mun fahimci wannan da kyau biyu kenan wani kuma a'a da ya tashi rubutun ba ma akan ilimi ɗungurungun ya rubuta ba akan wani bangare na ilimi ne ya rubuta kaga yanzu a dunkula akwai rubutu kamar kashe nawa kenan uku akan wanda yi muqaddima a cikin ilimin sa kamar wa kamar imamun rahabi da muka ambata ai kaga ar-rahabiyya littafi ne na gado kun da ke ko amma a muqaddima yake cewa ilman bi annal ilma ma khaira ma su'i yace al ilm ilmi baki ɗayansa kaga yana ilma yana magana ilmin gado kenan amma da yace ilman bi ma su'i ya nuna ilmi baki ɗayansa kenan kaga a muqaddima yayi maganar kan a tashi a zabura a nemi ilimi ɗaya kenan hakan nan shi wannan da muka ambata nasiru sa'adi yake cewa hudi ta anna afdal al-minan ilmin yuzulu shakka anka wa daran wa yakshifu al lidhil qulubi wa yusil abda ila al-matlubi fahris ala fahmika lil jami'at al-masail ash-shawaridi fatarqaqi fil ilmi khayra murtaqa wa taktafi subul allazi qad wufiqa kaga shi ma a muqaddima ne yake maganar kan abin da ya shafi falalar ilimi ina fata mun gane wannan da kyau to hakan nan ma banda waɗannan malaman guda biyu inda za ka ɗauki umahatul kutub manya-manyan littattafai da aka rubuta gaba ɗayansu da wuya ka samu littafi guda da babu kitabul ilmi a ciki kaga dai littafin da aka fara rubutawa shine littafin muwatta a littafin muwatta a saukar fari mun karanta da ku kitabul ilmi a can ƙarshe ƙarshen littafi ɗin akwai kitabul ilmi kundi ne guda malik ya ware domin ya yi magana akan ilmi a cikin sayil bukhari akwai kitabul ilmi kitabul ilmi a sayil bukhari shine kitab na uku kitabi na farko shine kitabu bada'il wahyi sai kitab na biyu shine kitabul iman sai kitab na uku shine kitabul ilmi subhanallah alazim kitabu bada wahayi farkon wahayi dan ka san da wahayi ne ake imani imani yana ginuwa ne a kan wahayi duk wasu abubuwan da aka kakaba cikin imani ko cikin tauhidi da ba su zo ta wahayi ba a ajihi sai ya fara da kitabul wahayi sai ya biyo shi da kitabul iman sai ya biyo shi da kitabul ilmi sai ya biyo shi da kitab na al'il to daga nan kuma sai ya shiga saura to a kitabul ilmi akwai abubuwa da yawa babu fi kaza za ga dubban ilimi sosai da sosai malamai sun ware wannan babi din su mai darasa malamin a shek abdul musulun abbad yana da darussa sosai a kan kitabul ilmi na sahih bukhari ya karanta da sahih bukhari ba so ɗaya ba sannan kuma ya ware kitabul ilmi na sahih bukhari ya mishi daurori don wannan kula da ilimi din baiwa ilimi kula ta musamman ina fata mun gane wannan da kyau hakan nan za ga duk sauran littattafai sai muslim ne sai sunanu abi dawud sunanu nasa'i sunanu turmuzi duk za ga kitabul ilmi kitabul ilmi kitabul ilmi a cikin sunan ibnu maja na abu abdullah muhammad ibn yazid al-qaswini yake cewa babu fi fadli man ta'allama al-qur'ana wa 'allama a karkashin wannan babi ya kawo kuma abuwa kusan guda tara duk da suke magana akan abin da ya shafi ilimi kuma za ga sunan littattafan nasu aljami aljami'ul musnadu kaza kaza aljami'ul musnadu kaza kaza amma babu wani malami da ya tsallake magana akan abin da ya shafi ilimi shi yasa malamai da suka biyo su sai ga wani malamin ya ɗauki babi din su da guda ya ɗauki kitabul ilmi na cikin suhir bukhari ya sanya shi ga ɗalibai a matsayin daura ko kuma a matsayin darasi ina fatan kuna jina da kyau Allah maɗaukin sarki ya sare mana lokacin da za mu yi irin wannan darasi daura ta neman ilimi kan abin na kitabul ilmi na shayil bukhari kitabul ilmi na shayil bukhari ko kitabul ilmi na sunan turmuzi ko kitabul ilmi na ɗaya daga cikin littattafan ah, sunna da aka wallafa to haka waɗannan littafai ta'alifi da aka yi ba wai an wallafa littafin ne su kuma gwada domin kitabul ilmi ba a'a a cikin abubuwan da aka wallafa ne shi ma kitabul ilmi ya shigo baya ya shigo ciki me yasa saboda baiwa ilimi muhimmanci da kuma diya da kaji ana magana ilimi ba da ka ake shiga ba ana shiga ilimi ne ta kofa ba ana shiga ilimi ne ta taga ba ta window ba saboda ka duk wanda ya shiga ilimi ta window ka za ga ta window ya fita amma duk wanda ya shigo ilimi ta kofa za ga kuma da izinin Allah ta'ala ya sami abin da ake nema to bayan wannan ko e bayan aika ga duk waɗannan da muka ambata sun rubuta kitab kaga imam malik ibn anas ya sanya kitab al’ilmi ne a can ƙarshen ƙarshen littafinsa ɗaya kenan imam bukhari ya sanya kitab al’ilmi ne a kitab na uku a cikin littafinsa ina fata mun fahimci wannan da kyau amma imam rahabi ya sanya magana ilimi ne a muqaddima nasiru sa'ad ya sanya ilimi ne a muqaddima haka na imamun nawawi yake da adabul alimi wal muta'allim wal mufti wal mustafti wa fadli dalibul ilm wannan yana da shine a muqaddima ta al majmu' sharhul muhazzab al majmu'u sharhul muhazzab yana cikin manya manyan littattafan shafi'iyya yana cikin manya manyan littattafai na mazhabin shafi'iyya shi kuma al imamun nawawi ya yi wa wannan littafin almuhazzab ɗin ya mushi sharhi to sai ya kawo adabul alimi na dubban wake nan ali malami la dubban adabul alimi la dubban malami wal muta'allimi da kuma la dubban mai neman karatu nau nan da malami da ɗalibi kowanne yana da la dubba wal mufti da ladubban mai ba da fatawa wal mustafti da ladubban wanda yake neman fatawa kowane yana da ladubba mai fatawa yana da ladubba wanda shi ma tambaya yake malam mai hukuncin kaza shi ma yana da ladubba wa fadli talibin ilmi da kuma falalar ɗalibin ilmi mai neman ilmi wannan muƙaddima ce su da guda imamun nawawi ya fara gabatar da ita kafin sharhin muhazzab kafin sharhin abin nan littafin da zai ma sharhi ka kusan ba karamin al'amari ba ne ita ce muƙaddimar littafi da sai da ya kammala wani sannan sai shiga aikinsa to haka wani shi ma a muƙaddima yayi kamar yadda su rahabi suka biyo bayansa su ma suka yi wannan a muƙaddima eh, rahabi ya rasu shekara ta 500 da wani abu shi kuma imamun nawawi 600 da wani abu kaga imamun nawawi ya biyo bayan shi kenan saboda haka sai a kiyaye harka abin da ya shafi neman ilimi ba karamar harka ce babban harka ce sosai da sosai da fatan ubangiji subhanahu wataala ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya mana muwafaka sai kuma waɗanda suka rubuta littattafai su da guda kan ne akan abin da ya shafi ilimin shekaran kansa saboda aka ga waɗannan a muqaddima suka yi waɗannan kuma a cikin littafin a cikin abin da suka wallafa suka yi maganar neman ilimin to akwai kuma waɗanda suka ware littafi su da guda domin magana akan ilimi saboda mai duk ake waɗannan abubuwa na farko dai Allah ta'ala ya ce shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi wannan ba karamin falala bace na biyu Allah ta'ala ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama'u wannan ba karamin falala bace na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila al janna man salaka tariqan duk wanda ya bi hanya duk wanda ya kama hanya yaltamisu fihi ilman yana neman ilimi a wannan hanyar da ya kama sahalallahu lahu bihi tariqa ila aljanna Allah zai sauwaƙe mishi hanya ta wannan ilimin zuwa aljanna kenan hanyar ilimi hanyar aljanna ce kuma Allah ta'ala zai sauwaƙe mashi wannan ilimi ne shine ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'arifatu dinil islam bil adilla wannan shine ilimi ajin farko duk wani ilimin da ba wannan ba to za a dubi alaƙa shi da wannan kusancin shi da wannan yadda zai samu falala nisancin shi da wannan yadda zai sami gwargwadon falalar da ike da ita shi a karan kansa amma dai ilimi da ake magana a harshen shari'a to abu na farko shine ilimin sanin addini musulunci bai kora kowane ilimi ba in ba ilimin da ya kori kansa ba kamar ilimin sihiri kamar ilimin sihiri wannan ilimi na sihiri haramun ne nemansa domin kafirci ne ina fata mun koyi wannan domin koyar da sihiri kafirci ne nan nasa sihir saboda haka kowane ilimi gwargwadon shi kusancin shi da addini gwargwadon falalasa akwai ilimin sana'a wannan halattaccen ilimi ne da mutum zai nemi ilimin da zai rike kansa ina fata mun fahimci wannan musulunci bai inkarin ilimi haka kawai sai dai yana da mataki bayan mataki ilimi kaza shi ya fi sai kuma ilimi kaza sai ilimi kaza sai ilimi kaza ina fata mun gane wannan da kyau to akan waɗannan malamai suka tahi tsaye domin bayani akan abin da ya shafi ilimi da kuma hanyoyi da mutum zai bi domin ya samu nagartaccen ilimi akwai littafin taskiratu sami'i wal mutakallim fi adabil alimi wal muta'allim taskiratu sami'i wal mutakallim fi adabil alimi wal muta'allim taskiratu sami' fadakar da mai sauraro wal mutakallim da kuma mai magana waye mai sauraro ɗalibi waye mai magana malami to fadakar da su fi adabil alimi wal muta'allim akan abin da ya shafi ladubban malami da mai neman karatu shine na alqadi badruddin muhammad bin ibrahim bin jama'a alkinani wanne ya rasu shekara ta 733 733 ya rasu ya wallafa wannan littafi din ina fata mun fahimci wannan hakan nan akwai littafin ta'azimul ilmi littafin ta'azimul ilm girmama ilimi na Sheikh Salih bin Abdullah Al-Usaimi hafizahullah wannan babban malami ne a Saudi Arabia babban malami ne a kwanan nan ƙasa da yan ƙasa da shekara guda aka naɗa shi ya zama mamba na hay'atu kibarul ulama memba a majalisar koli ta malaman ƙasar Saudi Arabia ya kake ganin malintashi eh in ka ji karatun shi kaga karatun shi gaba ɗaya karatun daga ƙasa ya fara ba daga sama ba gaba ɗaya daga ƙasa suka fara ba daga sama ba duk malaman da muke karatu a gabansu muhammad muhtari shankiti muna gaban shi muna karatu in ya dinga kawo maganganu a kan abin da ya shafi ilimi sai abin ya baka tausayi yake cewa sun yi karatu da wasu suka ce musu hanya mafi sauki kan karatun nan shine a fara daga ƙasa a yi sama sai waɗannan suka ce musu a'a hanya mafi sauki yanzu ita ce kawai in za ka karatu ka shiga karatun gaba ɗaya ya ce bayan shekara goma zuwa shekara goma sha biyar sai da waɗannan suka zo suka ce musu hanyar da suka sun yi kuskure a kai sun yi kuskure kaga duwa ne tsere maka da shekara goma sha ɗaya mana ya tsere maka fa ko a haihuwa ya tsere maka da shekara goma sha ɗaya ai in ya fuska sai ce ya haife ka ina fata mun fahimci magana ta da kyau saboda ka malam to wallahi za ga malamai ba su kasa a da da yanzu duk ba su kasa a gwiwa ba akan maganar ilimi ladduban malami da ladduban ɗalibi da ladduban shi karan kansa ilimi din haka na akwai fasulun fi fadlil ilmi wa adabi fasulun fi fadlil ilmi wa adabi shi ma irin wancan ne da muka ambata daga farko yana cikin wannan babi ne a cikin littafin az-zari'atu ila makarimi shari'a na ar-raghib al-asfahani ar-raghib al yana da littafi az-zari'atu ila makarimi shari'a az-zari'a hanya zuwa ga manya-manyan matsayi na shari'a a cikin wannan littafin sai yayi babi fusulun fi fadlil ilmi wa adabi haka kamar yadda imamu nawawi yayi muƙaddima a cikin littafi ko su imamu bukhari suka haka shi ma ya bude kenan daga cikin makarimu shari'a akwai falalar ilimi da kuma neman sa akwai haƙiƙatul ilmi wal ulama haƙiƙatul ilmi wal ulama haƙiƙanin menene ilimi kuma haƙiƙanin bayani akan suwaye malamai don kowa yana shiga kowa yana shiga rigar malinta wannan shine a shekul allama abu abdurrahman muhammad nasir jini albani rahimahullahu azza wa jalla ya wallafa wannan littafin ya rasu shekara ta 1420 haqiqatul ilmi wal ulama'i na a shekul allama abu abdurrahman muhammad nasir jini albani akwai albayyinatu fi ilmi wal hizq fihi albayyinatu daga kun hujjoji fi ilmi akan yadda mutum zai sami ilmi wal fihi da kuma yadda zai samu hazaƙa a cikin ilimin haka sai mutum ya san hanyar da zai bi sannan ya sami waɗannan shi ma na asali bin abdullal al'usaimi wancan mutumin da muka ambata al'usaimi ba al ba kaga muhammad ibn salih al'usaimi wancan daban wannan al'usaimi usaimi ainun da sadun ne shi kuma wancan ainun da sa'un ne sannan wacce yana da nunin wannan kuma ba shi da nunin a ƙarshe akwai ta'alimul muta'allim aha sai ku ci gaba ta'alimul muta'allim ila ila fi tariqi ta'allum ta'alimul muta'allim tariqat ko ta'alimul muta'allim ila tariki ta'allum duk dai sai nuskar da ka samu mai kyau da ta tabbatar maka yana cikin manya-manyan littafai da duniyar musulunci take ji da su akan abin da ya shafi neman ilimi an mai aiki na musamman wata baiwar Allah ta yi mai aiki na musamman a jami'atu ummul qura akan abin da ya shafi education tana da ta yi aiki ne a karkashin kuletu tarbiyya faculty na education ta yi magana akan tsarin ilimi a mahangar musulunci ta ɗauki littafin ta'alimin muta'allim ta aiki a kansa ina jin ko dai magister masters ne ko kuma doctora ta aiki a kansa wadda haka ba karamin littafi ba ne a kan abin da ya shafi harkar neman ilimi na azarnuji rahimahullahu azza wa akwai hilyatu talib ilm ta al'alla a shekul allama bakar bin abdullah bin muhammad abu zai wanda ya rasu shekara ta 1429 akwai muntalaqatu talibul ilm muntalaqatu talibul ilm na Muhammad Hussein yaƙo akwai mas'uliyatu talibul ilm mas'uliyatu talibul ilm nauyin da ke kan ɗalibin ilimi mas'uliyatu talibul ilmi nauyin da yake kan ɗalibin ilimi aga ga wasu littafan sai a rubuta ɗalibin ilimi da malami ɗalibin ilimi da malami shi wannan ya rubuta nauyin da ke kan ɗalibin ilimi wanda ya rubuta wannan shine a shekul allama abdulaziz ibn abdullah ibn bas rahmatullahi ta'ala alai na ibn bas wanda ya rasu shekara ta 1420 sai aljami'u li akhlaqir rawi wa adab sami aljami'u li akhlaqir rawi wa adab sami na al-imam abubakar ahmad bin ali bin sabit al-khatib al na al-khatib al wanda ya rasu shekara da 63 za a haƙuri suna littafan ba a jero su gwargwadon yadda suka zo a zamani ba ya kamata a ce an jero littattafan ne malami na farko sai littafinsa sai wanda ibiyo sai wanda ibiyo shi akwai adabu talibul ilmi na abu abdullah muhammad bin sa'id bin rislan adabu talibul ilmi akwai jami'u bayanil ilmi wa fadli jami'u bayanil ilmi wa fadli na alhafiz abu umar yusuf ibn abdulbarri annamari wanda ya rasu shekara ta da 463 duk waɗannan kaɗan ne daga cikin littattafai na waɗanda suka yi bayani akan abin da ya shafi neman ilimi waɗannan littattafan kuma su da guda suke akan abin da ya shafi neman ilimi jami'u bayanin ilimi wa fadali littafi ne su da guda na ibn abdulbarri akwai mai juz'i ɗaya akwai mai juz'i biyu da ya yi magana a kan abin da ya shafi ilimi da falalarsa waɗannan littattafan su allita an rubuta su ne a kan abin da ya shafi ilimi ɗungurungu bayan da waɗancan suka rubuta a muƙaddima waɗancan kuma suka rubuta a cikin littattafansu da suka rubuta sannan aka zo aka ware littafi domin bayani akan abin da ya shafi ilimin ɗungurungun ɗinsa ina fatan mun fahimci wannan da kyau sai kuma an ware wasu littattafai domin bayani ilimi a yin bayani ilimi na wani bangare ma'ana wani ilimi na daban kamar adabu hamalatul qur'an adabu hamalatul qur'an ladubban karatun qur'ani ladubban makaranta qur'ani haka yanzu shi wannan an ware wani ilimin shine me na qur'ani sai aka yi adabu hamalatul qur'an ladubban makaranta alkur'ani mai girma ina fata mun fahimci wannan da kyau haka na za ga irin su daban-daban akan abin da ya shafi neman karatun ƙur'ani da ladduban neman ƙur'ani duk waɗannan abubuwa ana yi ne ana bayanin su ne domin mutum in zai shiga ilimi ya shiga ilimin ta ƙofa kada ya shiga ilimin ta taga ɗaya daga cikin dalilan da ya sa malamai suka tashi tsaye domin bayani domin kare martabar ilimi ɗaya kenan na biyu domin ɗaliban suna fita neman ilimi sai kuma a yi shekaru aru aru ba a sami ilimin ba wani wasu sun rubuta wannan a cikin littafinsa kamar mai ta'alimin muta'alim ya rubuta wannan a cikin littafinsa an fita neman ilimin kuma ba a samu ba me ya janyo sai ake ganin daga cikin abubuwan da suka janyo akwai rashin bin hanyar neman ilimin sai ya sa kuma ba a sami ilimin ba ana fatan mun fahimci wannan da kyau shi a shek salih bin abdullah usaimin da yake da usaimi da yake da littafin ta'azimul ilm yana da littafi na ta'azimul ilm shi wani yana cikin neman hmm? sake kuma wai ta tafi shi muhammad eh, a sheikh abdallah a salih bin abdallah al-usaimi yana da littafi na ta'azimul ilm kamar na ambata shi din ne kuma ya zo ya yi littafi ya yi khulasa khulasatu ta'azimul ilm khulasatu ilm wannan littafin ta'azimul ilm da ya wallafa shi kuma ya zo ya rairayo waɗansu abubuwa domin a haddace su a ɓangaren neman ilimin a haddace su ta yadda duk inda kake harkar neman ilimi ba sai ka ɗauko ɗaya daga cikin waɗannan littattafan ka gane ina ne na dubban kaza ina ne na dubban kaza ba a'a shi haddace shi ake yi shi yasa sai ya tsakuro daga cikin littafinsa ta'azimul ilmi sai ya yi khulasatu ta'azimul ilmi duk abin da aka ce khulasa ne to ana nufin an tankaɗo an rairayo an bakaci an fetse an tantance aka zakulo waɗannan abubuwan ne shi sa ya zama khulasa tankaɗan tankaɗe kenan an rairaye aka sake rairayewa aka sake ya fitowa aka fito da su ina fata mun fahimci wannan da kyau lura da yadda malamai suka bai ma harkar ilimin kulawa ta musamman kuma ake yin haka to lura da kwaikwayon bin sawu irin nasu Allah ta'ala ya sanya mu daga cikinsu za mu karanta wannan littafi na kulasatu ta azimul ilmi na kulasatu. azumin ilmi a makwafin karatun littafin muwatta da muke yi da safi har zuwa mu kammala shi da izinin Allah maɗaukin sarki sai dai karatun zai zama awa biyu ne a kullum ƙarfe 6 da rabi in ka lura yanzu ƙarfe 5 da rabi ake idan da sallah idan muka kammala littafin shi zai ba mu shin za mu mai da karatunmu ƙarfe 5 da rabi na asuba ko kuwa a'a za a ci gaba da shi ƙarfe 6 da rabi ne na asuba ina fata mun fahimci maganar amma yanzu za mu fara karfe shida da na asuba zuwa bakwai na safe an sami majalisi guda sai kuma bakwai da na safe na ranar kenan zuwa takwas an samu majalisi nawa biyu haka za mu yi asabar da lahadi yau abin da yasa sa ba mu fara shi karfe shida ba dan saƙon bai kai gare ku ba amma gobe lahadi da izinin allah ta'ala karfe shida rabi za mu fara kuma gashi sai kowa ya kokari ya samu ya fotokofinsa gashi a hannun dan uwa abdurrahu ana fata mun fahimci wannan da kyau shine zami za mu ga yiwuwar karawa zuwa litinin da talata da laraba kuna ji da ke ko litinin talata laraba ko da ba mu yi shi so biyu ba sai mu yi shi so ɗaya litinin talata laraba sai mu yi shi na shida da rabi zuwa bakwai da rabi in ya so daga nan kuma sai asabar da lahadi kuma mu yi abin da ya shafi ah, ah, ah, shida da rabi zuwa takwas da rabi mana litinin litinin abin nan asabar da lahadi shida da rabi zuwa takwas da rabi litinin talata laraba su kuma waɗannan kwanakin guda uku shida da rabi zuwa bakwai da rabi aga duk wanda zai fito sai ya fito cikin shiri na aikinsa da zai tafi sai wankan shi fito daga nan sai wurin aiki kenan da fatan allah ta'ala ya albarkace mu allah ta'ala ya amfana da mu baki daya Allahumma bihamdik ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik yau da daddare insha allahu ta'ala za a dawo da karatun dauratu ahlul aqida daurar aqida da muke yi da ta samu tsaiko shekaru da suka gabata kuma Allah ta'ala sa yau za mu dawo insha Allah ta'ala tsakanin magariba da isha littafin da ake karantawa kuma shine littafin kitabu tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alai mun wannan da ke ko Allah ta'ala ya kai mu lafiya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu